أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا أشرن دهدو وتن بقوي رجب شكرة 1432 jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 26 ga watan 6 shekara ta 2011 a lissafin turawa kuma ya dace da darasinmu na 44 a cikin wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للشيخ ناصر الدين الألباني الله مصر هوا أساتين دي وشي إدم بكمان تابا من زياني أكن أدو إندا لأكي أتكين سجد أكو أذكار السجود لا متاشي النهي عن قراءة القرآن في السجود هكذا نعم كومني mun yi nahi an kira ta Qur'an fi sujud da talati sujud shi ma mun fadl sujud a mun yi fadl sujud wal قال المؤلف رحمه الله تعالى مالا الله مسرها ما يكي شوى السجود على الأرض والحصير hukuncin sujjada a kan ƙasa da kuma taburma alhasir shine shimfiɗa ko taburma wakana kana yasjudu alal ardi kasiran manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam idan ya zo sujjada yana yin sujjada ne a kan ƙasa mafi yawancin sujjadan da yake yi a ƙasa yake yi mana baya ɗora gushinsa a kan taburma ko kafet ko wata shimfiɗa ko na abu wannan kuma ya faru ne saboda masallacinsa babu wata shimfiɗa turbaya ne kawai a cikin masallacinsa kamar yadda hadisai suka zo da yawa suke bayani akan yadda masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace na gani ina sujada a cikin ruwa da taɓo idan an yi ruwan sama yakan jika masallacin tunda itatuwa ne kurin aka sa aka aka rurrufa aka yi ɗanyi rumfa sai ya zuba a cikin masallacin ga taɓo ga ruwa a haka suke sujada maganar maganar shimfiɗa ma babu ita haka aka yi rayuwar aka yi zamanin kuma aka tafi kuma sallar ta su ta fita mu mu akwai tiles yanzu nan masallacin da akwai tiles a nan bayan simintin ma an yi tiles bayan wannan ma bai ishe mu ba an sa kafet ga wuta ga ja ga fara ga fanka ga ga AC nan duka komai da komai amma za mu zo mu kabbar sallar shi dan bai zai bar mu mu samu khushuyi a cikin ba yau kana tuna mandawari yau za ka tafi sabon gari za ka tafi kaduna gobe an jiwa za ka yi kaza haka ne ko ba ka ne har ka gama sallah abin da za ka yi ta yi kenan kuma iya tunanin da kai ta yi na duniya iya zaftare ladan da kai ta yi a cikin sallaka استغفر ilai Allah ka yafe mana Allah ka yi mana عفوا shiyasa shi yasa da da kaji abin ya fiske ka to sai ka maza ka dawo to yana yin sujada ne a ƙasa shi yasa aka ce um, kuskure ne tufar da yawo a cikin masallaci amma ka fara sa ne shine dafnuha su da bayan da za a yi ko yau mutum zai sai dai tona rami a cikin masallacin sai ya binne kawai saboda babu filasta babu siminti to shi yasa aka ruwaito a hadisi mafi rinjayen sujada da manzo Allah yake a ƙasa yake akwai wasu malamai da suka tafi akan wai wai bai haramun ne ma a yi sujada ma akan tabarma ko shimfiɗa me dalili suka ce wa yayi Allah ya ce wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira shi kuma nan ya ce sujudu alal ardi wal hasir mun sanya jahannama ta zamanto shimfiɗa ne ga kafirai to shi yasa suka ce wai ba za a yi sujada wai akan shimfiɗa ba kaga wannan wannan gaskiya magana ba haka take ba kuma ba ba daidai ba ne ba to nan ya ce wa kana yasjudu alal ardi kasiran to akwai kalilan kenan da bayan sujada akan ƙasa hadisi ya tabbata manzala sansan ya ba da izini wa sahabbansa yayin da suke cikin tsananin zafin rana idan za su yi sujada akwai zafin rana to wannan zafin ranan baya iya barin wato su iya kafa goshinsu a ƙasa ba iya barin su kafa goshinsu a ƙasa to shine aka ce to ya halatta sai su sai su sa riga su danne ko mutum ya sa hannun rigarsa ko ya sa babban rigarsa ko sa kaza ko kaza wannan duk ya halatta wa kana ashabuhu yusalluna ma'ahu fi shiddati al-har gashi na hadisin sabon manzo Allah sun kasance suna yin sallah tare da shi a cikin tsananin zafin rana فإذا لم ahaduhum أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض idan ɗayansu bai samu dama ya kafa goshinsa a ƙasa ba saboda tsananin zafin rana Ba ba sa ba saubahu fasajada alai sai shimfiɗe ainihin wato sa sai sujada a kai kamar yanzu misalin kai ne ka zo za ka yi a za ka yi wannan za ka yi sujada a masallaci a kan kwalta misali to kuma sai kai kokarin ka kafa goshinka kaga bai zai kafu ba to ya halatta ka ciro babban rigarka ka sa kai sujada a kai ya halatta ja'iza to kaga ashe ba koyaushe ake sujada akan kasa din ba kuma ba girman kai bane idan an ga mutum ya sa wani abu yayi sujada shi kamar yanzu ka zo kana sallah sai ka ji inda zaka yi sujada akwai tsakar kwani suna damun ka to ya halatta ka saka hula ka kai sujada akai ko ya halatta ka sa hannun rigarka ko ya halatta ka sa wani tsumma ko hankici in kana da shi kai sujada kai wannan ba laifi bane kamar yadda manzo Allah ya izini wa waɗannan sabai su yi haka din وكان يقول يا كسنتينا شوا وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا النبي يقول أنسن يا من قصة gaba تقبات da ni da al'umma ta ƙasa ta zamanto masallaci kalmar masjidan maudu'u sujud wurin sujada kenan ba a keɓance wani wuri da wani wuri a bayan ƙasa aka ce sai a wurin za a yi sallah ba ko ina ne wa tahuran kuma ta zamanto wato abin alwala ne ko abin wato da zai tsaya a makofin alwala ce mama kenan wannan khususiyar al'umma annabi ne sauran al'umma in sallah ta kama mutum bai isa ya sallah ko ina ba sai a masallaci kun fahimce ni sauran al'ummomi wadda ba na nan Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama idan sallah ta kama su ba su isa su sallah ko ina ba sai a masallaci mu yanzu ka kana tafiya ka je Lagos ne Kaduna za ka je ne a Maiduguri ka je ne in sallah ta kama ka a tsakiyar daji za ka iya tsayawa ku shimfida sallah ka kai sallah haka ne to in sauran al'ummomi ne dole sai ka nemi wurin da aka keɓance shi ana yin sallah kaga wani haifar lalaci sannan a sauran al'ummomi dole alwala ake ruwa ake sawa amma mu sai aka ce ma iya amfani da me da ƙasa da turbaya yi sallah kaga wannan falala ce ta al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam to wannan kenan a wata riwaya ju'ilat li kulli ardin tayyibatan masjidan wa tahura dukkan ƙasa wacce take mai tsarki dan kar wani ya je ya ce to kenan za a iya yi ma a a a a ban daki a a mai tsarki kasa din mai tsarki za a iya yin sallah a kanta wannan hadisin dalili ne karara da yake nuna mana cewa ashe ya halatta a yi taimama a ko'ina taimaman nan duk inda ga dama za ka iya tsayawa ka buga hannunka in dai ƙasa ne ba sai turɓaya ba fa ko kan dutse ne shi ma ya al'arut ne ko shi ma za ka iya cewa ƙasa ne duk abin da yake kan kan ƙasa ai dutse wanda yake kan ƙasa shi ma ana ce da shi turbaya وأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي أو رواية فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره duk wanda sallah ta riske shi a cikin al'umma ta to yana da masallacinsa yana da abin alwalarsa kuma mama kenan wa inda hu masjiduhu wa inda hu tuhuruhu yana da masallacinsa da kuma wurin alwala ta samana yana da abin da zai taimama yana so ko gini ne yanzu wannan wannan ƙasa ce ko ba ƙasa ba ce <laughs> ƙasa ce ko ƙasa ne ko to za a iya taimama a kanta tiles ƙasa ne ko mai tsufa A asali na'am a'a maganar canja launi wane ne wannan ni duk ta taso ba amma dai kasa ce ko ba kasa ba a to za a yi taimama kina ta roba ce <laughs> wani ya ce in dai kwalta ba kasa ba ne to ma ba kasa ba ne siminti ba a sace ku na'am kwalta ma kasa ne sai dai sinadari kai ko da Allah wa ja maka wannan magana <laughs> a wani rami ko a wani dutse ake cire kwalta kai a tunaninka kai kana ga kamar ya ake cire kwalta kai a iya lissafinka don ya kamata mu duba maganar ka tun da akwai ƙanshin kai a tunaninka eh to a ina ake cire kwalta shikenan kawai a ina ake cire kwalta na'am <laughs> baka sai da ake samu ta baka ce kasa ce ruwa kasa ne man fetur kasa ne gas ba to ya kwalta za ta zama kasa kawai idan ana shimfida ta a kasa <laughs> kwalta ba kasa ne ba abin da sa na faɗi wannan magana malamai sun yi saɓani ne dangane da yin tema wasu ka ce sai ainihin wato asalin ƙasa ɗin soyan dole sai a kanta za a yi taimama amma misali kamar ko siminti ko wani guri da aka kona shi ko aka sarrafa shi daga ma'aikata ko na makamanci wannan ba za a yi taimama kai ba amma rajihin magana al'ardu annabi ya ce wa ju'ilat liyal ardu kullaha masjidan ko kullaha masjidan wa tahura ƙasa gaba ɗaya da haka duk inda sallah ta riske ka inda ƙasa ne kurin ke taimaka ma ala alaikum fid dini min haraj ina fatan kuna fahimta yawwa kuma yanzu misali <laughs> ka Allahu akbar idan ka ce yanzu misalin wanda ya ce ba za a yi taimama kamar ba za a yi sallah ba za a yi taimama da da siminti ba haka me dalili saboda siminti siminti ko to to ya halatta a yi sallah akan siminti <laughs> ya halatta to saboda me saboda saboda me saboda ƙasa ne to ya aka yi ta zama siminti ya zama ƙasa a nan aka halatta a yi sallah kan siminti daban siminti kuma aka hana a yi taimama da daban siminti tunda ku in dai za a yi sallah kai tunda annabi cewa waju ila liyal ardu an yi halatta mun ne sallah akan ƙasa yanzu wanda ya sallah akan daban siminti ya yi sallah akan ƙasa na'am ya yi sallah kan ƙasa ko to ya za a halatta masa yi sallah kan ƙasa a nan kuma in ya zo taimawa a ce ba zai da da ban minti ba Inda hadisin cewa ya waju iliyar arzu kullaha masjidan kaga masjidan yanzu ka halatta masjidan me masjid mawdu'u sujud wata huran kuma ta zama tsarki to ya ka halatta rabi kuma ka haramta rabi to shine al suka ce duk abin ne ya hauhawa a kan ƙasa ana iya ce da shi wato al'ab wannan kenan ina fatan muna fahimta فأينما أدركت رجلا من أمة السلام فعنده أجد مسجده وعنده طهور طهوره وكان من قبلي يؤذمون ذلك wanda suka gabace ni suna girmama haka din suna girmama haka din inna ma kanu yusalluna fi sun kasance suna yin sallah ne a coci cocin su da kuma wuraren ibadansu hadisin abi umamata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya fifita ni akan sauran yan uwana annabawa ko kuma yace akan dukkan al'umma da abubuwa guda guda guda hudu an turo ne dukkan mutane gaba daya kuma sanya mun kasa ta zamanto masallaci ainihin da kuma wurin alwala sannan an halatta mun ganima sannan kuma na hudu din wani sirtu bi ru'bi masirata shaharin an taimaka mun da firgici kamar ya firgici firgitarwa ga kafirai yanzu daga nan tafiyar daga nan ta kai wata guda da kafiri ya ji labarin manzan Allah duk sai fara zawo ya tsorita ya firgita kafin ma annabi ya jira a garinsa wannan falala ce da Allah ba manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ya kan jefa tsoronsa a cikin zukatan abokanan gaba hadisin imamu wato Ahmad sun kasance suna yin sallah ne a wuraren coci cocinsu da wuraren ibadarsu amma ba a masallaci a ƙasa ko ina ba wa kana rubbama sajada fi tinin wa ma wanda Allah sau da yawa yana yin sujada a cikin tabo da ruwa tawazu malam tabo da ruwa mu yanzu ko masallaci ka zo kana tarar da tabarma ta kare ka duba ka duba ka sun ce kai mu kara gaba ba shimfiɗa <laughs> haka ne ko saboda shi gaskiya bai yadda ya sallah ba ta rigarsa ba ya manta wa yake fuskanta a wannan lokacin idan da gaban sarkin garin ku zaka ci ga sarkin garin ku nan kuma babu shimfidar da zaka gurfana a gabansa zaka juya a ba za ka juya ba haka za ka gurfana ka yadda ka ɓata rigar ka don ka samu kai gaisuwa a gaban sarkin garin ka amma sallah munajati da ubangiji ka yadda idan ka zo masallaci don taburma ta kare kai ba za ka tsaya ba ka yadda kai hasarar jami'a. ke tafiya ka sau da yawa wallahi za gani wani ya zo duba ya duba mun ci sai kara gaba ai da ma kai ma ka kankan da kanka ba ce haka dole dole ne sai kai ka bata rigar ka ba tabbas amma hakan yin haka din akwai nau'i na tawadu da kankan da kai ko ko ba ka bane ba daidai yake da mutumin da an gayyace shi makabarta an sallar jana'iza an kai gawa za a binne ana kokarin binne gawa gashi yana gurin ana ta tutu da ƙasa shi kuma yana ga ya wanke kayansa shi bai zai bata rigarsa ba zai bata hannunsa ba saboda ya wanka zai tafi kasuwa ya manta cewa shi din wata rana za a ciro shi daga wannan riguna masu tsadar a zo a tukuikuya shi a cikin wannan ramin a tura masa kasa a binne shi to ko dan tawadu da neman tabarruki da lada da ya kamata mutum ya ya kamata yi wannan din kada mutum ya ji a ta zubi nafsihi akan tsumma riga tsumma wanda yau nan zaka iya bayarwa a wanke ta a goge maka ka sake sata wa annabi yana yin sujada a cikin tabo yana a cikin ruwa a masallacinsa mala'ika jibril ya zo ya ce da manzon Allah mu gina maka masallacin ka zinari da azurfa sama da ƙasa kamar yadda aka yanzu kenan ko da ke yanzu ba zinari ne da azurfa ba amma dai kam akwai kuɗi an kashe kuɗi a masallacin annabi akwai dinari ma dai amma dai ba duka masallacin ba jibril ya ce yaya mu maka ka jifa mu maka mu mala'iku mu zo mu gina maka sai shi a arishin ka Arishin musa ubanni da yan rumfata kamar rumfar annabi musa annabi musa alaihi salatu wasalam duk gwagwarmayar da kaji an ce yana yi nan. a ƙarƙashin rumfa suke da shi da mutanensa gaba ɗaya rumfa ta itace kuma da shi za a je a faskaro itacen a saro itacen a zo a shimfiɗe shi a zo a yi sallah wai me ake bukata ta kawa da tsoron Allah saboda babu ina fata ana fahimta babu to anan za gane kuskuren mutane da ana gina masallaci wai ba a gama shi ko mutane ba su da inda za su yi sallah saboda ba a gama fenti ba ba a gama sa tayan ba ba a gama wane ne ba za a yi sallah ba ku fara sallah a ciki sallar da za a yi ciki sai kawo albarka Allah ya kawo kuɗi ko ba ka bane ba mutane suna da wannan ta akwai wani gari da muka je wa'azi da'awa kwanaki can ya kusan shekara ma can nesa ne masallacin juma'a ne babba shekara da shekaru yana nan sun gina shi sun rufa shi amma ba su da kuɗin da za su yi daɓe ya shi ne a ciki ba su da kuɗin da za su sa fanka ba su da kuɗin za su yi kaza amma sun haƙura da sallar juma'a suna ta neman taimako ba samu ba sallar juma'a ba su yin da a masallacin shi to wa shar'anta muku cewa za ku yi sallah ne sai an saka kafet sai an saka an yi daɓe an yi waya ku yi abin da ya samu kowa zai zo ya zo da sallah ya tsaya gida ya shimfida ko ba ka bane ba amma mutane suna da gajeren tunani wani zubin irin wannan sai a rufe masallaci a bashi a ki a yi ibada a ciki kuma gashi ba a da wurin inda a ce akwai wani wurin ba shi ba kaga ba laifi وقد وقع له ذلك في صبح ليلة 21 من رمضان haka din ta faru ga manzon Allah ne a asubahin daren 21 na watan Ramadan Ina amtarat as-sama wa sala saqfu masjid yayin da sama ta zubar da ruwa rufin masallaci shine saqaf waja'alna as-samaa'a saqafan mahfuza saqaf shine sama saman masallaci yayi wasala yayi ta digar da ruwa dama wa kana min jaridin nakhli an yi wannan masallaci ne da itacen dabino da su zarbar dabino da su tankar dabino aka harhada shi aka shi shimfiɗa shi ne silin ɗinsu ne me wannan pop ko po me pop ɗinsu shine duka abin da kake tsammani wa sajada sallallahu alaihi wasallam fil ma'i wat wanda Allah ya ta sajada a cikin ruwa da tabo qala abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri yake cewa fa absartu aynaya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in sarafa wa ala jabhatihi wa anfihi atharu mai wat tin abu sa'id ya ce ana idan da sallah sai na juya sai na ga fuskar manzon Allah da idanunsa yana cike da taɓo da ruwa la ilaha illallah yayi sujjada mallan shahid kenan yayi sujjada a ƙasa goshin ya cika da taɓo ya ɗebi taɓo da ruwa anya yanzu mu zaka iya yi kana dora raka ce kai kai kai sai ka daga <laughs> mutum gani yake ba zai yi ba to ya yadda ya tirsasa goshin a ƙasa don nuna ƙasƙanci da ƙanƙan da kai ga Allah baraka ta'ala kuma shi ne daman shugaban masu tawadu'i sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin na abi kuduri al-khudri ne Allah ya ji kansa hama. wanda Allah ya kasance yana yin itikafi ne a goman tsakiya a lokacin yana itikafi a goman tsakiya fa ba kamar yadda muka saba a goman karshe ba a wannan shekarar tun a goman tsakiya ya fara itikafi tun azumi yana a goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu ya shiga masallaci har ya jona ƙarshe to yana yin itikafi ne a wannan sai da ya zo ya tarar da daren ashirin da ɗaya lailat ihda wa ashirin annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka yi ruwa kuma kar ku manta dama yana da cikin alamomin daren lailatul qadr a wannan daren a shirga ruwa lalle iya cikin daren lailatul qadr yin ruwa a cikin wannan daren to kuma din aka yi to da yayi goman tsakiyan a wannan ainihin wato daren bayan yayi sallah a bayan zai fita yayi goman tsakiya zai fita to shine manzo ke cewa man yatakafa ma'i falyattaki fil ashr al awakhir jama'a duk wanda ya dauko itikafi tare da ni tun azumi yana goma sha ɗaya sha biyu to ina ba shawara ya jona ya wuce har ya goman ƙarshe yace wa qad ra'aytu hadhihi al layla thumma unsituha an nuna mun daren lailatul qadr din amma daga baya an mantar da ni ita ولقد وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين ni dai an nuna min na ganni ina sujjada a asubahin daren lailatul qadrin nan a cikin ruwa da tabo to shikenan suha fil ashr al awakhir ku nemi wannan dare na lailatul qadri a goman karshe suha fi kulli witr sannan kuma ku nemi daren lailatul qadri a kowane mara ud a numbers din kamar daya ai ku kamar ka ce ashirin da ɗaya da uku da biyar da bakwai da tara a nan gurin annabi ya ce a nemi sallallahu alaihi wasallam da ranar qadr abu sa'id al-khudri yake cewa fa amtarat as-sama'u tilka al Laila. a wannan dare sama ce ta zubar da ruwa wa kana al-masjid ala arish dama masallacin rumfani wa waqafa al-masjid masallaci ya jike sharkaf da ruwa abu da yake cewa shine sai naga idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya jiyo da kuma goshinsa da hancinsa ga alamar ruwa da tabo min subhi lailati 21 hadisi imamu malik cikin muwatta da imam bukhari da kuma abu dawud da imamu al-baihaqi rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'a to wani zai iya tambaya me yasa aka mantar da annabi wannan daren an sanar da shi ya fito yana sauri zai zo ga sahabbai ga daren lailatul qadri wallahi malam yana zuwa sai tarar da su suna musu da jayayya wannan yana cewa kaza wannan yana cewa kaza yana zuwa zai buɗe baki ya magana ɗaf kamar an ɗauke wuta yayyayi ya tuno abin ya gagara sai ce ga irin ta nan na taho muku da labari mai kyau mai daɗi ina sauri dan ya ba su labarin ga daren lailatul qadri dan kawai kowa ya huta kaga sai a fita ranar kawai <laughs> mutane ba ga suke yi ba Ya yace gashi na zo na tarar da kukuna ta musu da jayayya an mantar da ni to yanzu abin da aka ce kowa ya je fafata ya neme ta a goman ƙarshe kuma Allah da hikimarsa sai ya iya ayyana wata rana kwaya ɗaya ya ci ga na ita ce da lalayin fulgadar wasu ce ashirin da ɗaya wasu ce ashirin da uku wasu sun ce ashirin da biyar wasu sun ce da bakwai wasu sun ce da tara wasu suka ce rotation yake idan wannan in bara an yi ta ashirin da ɗaya to wata shekara fa ashirin da uku ne wannan shekarar mai zuwa kuma ta gaba ashirin da biyar wata ta samanta da bakwai wata ta da tara wata kuma da daya kaji wannan wasu suka ce a ai daren lailatul qadr wato daren farko na ramadana shine daren da <laughs> me dalili ka ce ai lokacin mutane suke da sakaci sun ma damu da tashi sallah da dare <laughs> da aka daren nan na farko ita ce daren lailatul qadr wasu ka ce kaga ita lalata qadr nan ma fa waya ɗaya ce a duniya a zamanin annabi an riga an yi ta ta kare kaga kaga wannan ai sun gama da mutane kaga ce an yi ta an gama ai kaga ba kanta ba a yi ta aka gama ba tabbas ba a yi ta aka gama ba to mutane da sun faɗi maganganu da yawa yana nan cikin fatul bari magana wajen arba'in wanda wanda ma ba su da asali da komai ma komai ma duk abin da malamai suka faɗa ya faɗa kan lailatul qadr amma irin su ubayi dan abu shi kan cewa wallahi tallahi daren lailatul qadr daren 27 ne ubayi ba rantsuwa ya ce ya rantsi da Allah wallahi daren lailatul qadr daren 27 ne kurin duk wanda bai samu 27 ba bai samu lailatul qadr ba kuma yana da hujja akwai hadisin da annabi yace daren lailatul qadr lailatul qadr yace lailatul 27 ko 27 daren 27 shine lailatul qadr haka annabi ya faɗa to maganganu dai masu yawa abinda malamai suka farin jarawa shine kurin a fafata a nema a cikin goman karshen nan duk wanda ya tashi ta tahajjudi a goman karshen nan da shi aka fafata to bi idinillahi bi mashi'atillah insha Allah ya dace da daren lailatul qadr sai kuma in kafir ayi wannan suka ce ranar farko ta Ramadan ita ce ta wannan kuma wa kana yusalli ala al-khumra manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance um, yana uh, sujjada akan wato uh, uh, al-khumra abinda ake nufi da al-khumra shine as-sajjada abinda ba muna da sajjada ba kafet ko sallaya ake cewa ko to annabi yana yin sujada kaga wannan ya nuna shi ba akan kasa kadai yake yin sujada ba ko suka ce humra din ba sallayar gaba ɗaya ba a iya gwargwadon inda mutum zai sa su goshinsa ko taburma ko wani a makamancin wannan sai in ya zo sai yanki daidai gurin sai yi sujada ba a ce da khumra khumra sai in iya wurin sujada ne kawai kenan anan annabi yana yin sujada akan wani abu da yake daidai iya gwargwadon goshinsa sai sai sujada akai dan ya nuna mana ya halatta a yi sujada akan wani wuri wanda ba ba ba kasa din ba wannan hadisin imam bukhari ya fi da shi a cikin al-adab al-mufrad da abu dawud duk sun fitar da shi amma sai ce a haya nan wani zubin ne annabi yake haka wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka wannan an same shi daga da yawa daga cikin sabai sun ruwaito irin su maimuna matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ruwaito wannan hadisin riwayar Imam bukhari da suna na Aisha su Anas ibn Malik su Ummu Salama duk sun ruwaito wannan hadisin su Abdullahi dan Umar Jabir dan Abdullah duk sun ruwaito wa alal hasir kuma annabi yana yin a akan tabarma shine wahala ala alhasir kamar yadda riwaya ta zo ta Anas dan Malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam salla ala hasirin manzo Allah ya salla akan tabarma amma sai yace ahyanan ko wani lokacin tunda da mun faɗa yawanci masallacinsa yana gine yana kan turbaya ne amma akwai lokacin da in ya dan fita yakan samu tabarma din yayi kun fahimci wannan da ke ko yawwa an samu wani mutumin madina da ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gidansa ya yi masa abinci ya kira shi kuma yadda sahabbai suna yin wannan dan girma manzon Allah sai su dafa abinci sai su kiraye shi su ce bismillah suna gayyata sa wannan ɗabi'a ce ta larabawa mu dai hausawa dai gaskiya wannan din da kaɗan dai da ƙaranci mutum ya abinci haka kai a gidansa ya gayyaci mutane ko ran juma'a ko karshen wata ko a cikin sati ko ma wani lokaci wani ma gaskiya ma abincinsa fa daga shi sai shi ba wanda ya isa ci abincinsa saboda alaji ne shi ko ba ka bane a gidansa ma ba a cin irin nasa to ina zai iya gayyato wani matarsa ma ba ta iya cin nasa ko ba ka bane ni ya kawo ne ce to wannan fa nawa ne <laughs> wannan nawa ne wancan kuma naku me yasa saboda shi alaji ne saura da 'ya'yansa da kowa kuma a je a yafa musu akwai mutanen da suke irin wannan shi a gidansa sai zai siyo kaji da nama a yi masa miya ta ta shi kadai a gyara masa a sa miyarsa a fridge idan ya zo zai ce a dora ta akan gas kuka damar kusa da ɗakinsa dan ba masa sai kawo shinkafar sai ya dan ɗebo ya zuba ya shimfiɗe cinyar kaza ko kuma mutanen gida a bar ku da fara da mai ko da jalaf ko da tuwo kullum yana ci yana koshi iyalinsa kuma abincinsu daban ai Allah kiyaye mu dai wannan kamar ba arziki bane ba ko a warai sai dai in larura mutum yake da shi akwai wanda ba su da lafiya ba zai iya cin abincin kowa da kowa a gida ba ko ba ka bane to wannan mutum ya iya sa ya mashi nasa ko wani abu na sauri haka za ka samu ka fita da wuri za ka yi sa a maka shayin ka ko a dan maka wani abu naka kana sauri za ka fita amma ya zama al'adar ka a gidanka abincin ka kai daya ha kai kadai ba wanda zai ci na kuma sauran suna so yara su zo suna tsallaka kana dan kuma ni gudu khata ni ni ce nake arziki kan namun ka ci iyalin ka ci shine arziki ko ba ka bane ka ci iyalin ka ci ka saka iyalin ka su saka ka sha iyalin ka su sha in eh, shine arzikin yaran ka kanana ka zaunar da su ka ta su suna ci wani ma ya samu gida ya samu a waje ma samu ba shine arziki ba to amma ka zama gola kullum kai haka kake riƙewa baka more ba alaji wallahi baka more ba wannan mutum ya abin nan kafin maka ka mutu su zo su zo ce cikin Allah sarki baban wallahi shi kada yake cin abincin sai ya kawo na ban ji ba <laughs> wani ya ce wai wai za ka iya buɗe kwanan to ka dan ɗauka mana idan idan ya ware baya baya ba ku kenan eh ko matan masu dafawa to in ka haka bil ma'ruf ka gane bil ma'ruf ba da mugunta ba ba laifi bil ma'rufa saboda abinda ido ya raka ka gani ko ko ba ka bane ba cewa akai ko ka fita ma waje ma gonar wani ba yunwa ta dame ka kaga ba yadda zaka yi ka dan tarar da dan mangoro ko wani abu ko gwaiba an a gonar wani ne ya zo a cikin hadisi ya imamu Malik ya rawaito shi na ji a cikin muwatta aka ce ka tsaya ka tsinka ka ci ka more amma fa kar ka dauki guzuri gonar mangoro ne gonar gwaiba ne gonar abarba ne gonar wane ne wannan fa a hadisi fa nake ga muku ban ce wani je yanzu ba Na za su ta ya ka siya barawo ne kai amma in inda a ce a musulunci ne har cewa kai ma in an kama mutumin da ya wannan a shari'a ma ba a yi masa haddi ba barawo bane ba bukata ka zo za ka wuce ka ga gonar mangoro ma sha Allah kuma kana sha'awa kana so ga yunwa kana ji sai ka shiga ka zauna a gindin bishiyar ka kado ka sha ka sha ka sha iyayen da ya ishe ka ka bar masa kwallon mangwaransa ka kama hanya ka tafi <laughs> amma ba za ka yi guziri ba ba za ka yi guziri ba wannan a shari'a wannan ya halatta na'am ban ji ba ko sha'awa kake ka dan dauki ɗaya ka taba hama malam sai ka ce maye shi dan an taba ɗaya me a ciki ba ban sha'awa dai ko na mangwaro guda ba na'am a a wai ka zai daidai da masu abinci asali gona da ke shi ma duk ne malamai sun ce in dai akwai bukata asali kayan wani ba naka bane haramun ne amma annabi ya ce kada ka ɗauki guzuri haka ya faɗa a cikin hadisi ka ci amma kada ka ɗauki mai guzuri ka tafi da shi wannan a zamanin da haka ake hukunci ko an kama kama ba yanda za a yi da kai sai dai a haƙura amma yanzu kam gaskiya za su iya ɗauran ka tabbas to kun fahimci wannan da kyau wa salla alaihi marratan wa qad wadda min tuli ma lubisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama um, ya yi sallah kan tabarma kuma tabarmar ma ta yi baki shine wagadis wadda har ta yi baki min tuli ma lubisa saboda dadewar tabarmar a zaune kalmar lubisa ana nufin lubsan kenan ma'ana dadewanta zamanta annabi ya yi sallah kan bakar tabarma kamar tabarma mai datti kenan riwayar ah, hadisin anas dan malik kakarsa mai suna mulaika ita ta yaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gidanta dan ya je ya ci abinci kuma manzon Allah ya zauna ya ci abincin sai manzon Allah yake cewa to tunda mun ci abinci ku ku tashi ko mutanen gidan fali usalli lakum bari in muku sallah wannan sallah din ta nafila ne al'ada manza Allah idan ya je gidan mutane in ya ci abinci za a tafi sai ya musu sallah sai ya bar musu wurin tabarruki su rinka yin sallah a wurin ai a gurin alfahari ne a gare ka a ce annabi yayi sallah a nan kai ma kana yi to shine ya tashi zai mu sallah Anas yake cewa fa qumtu ila hasirin lana qad wadda sai na tashi na dauko wata tabarma mu tayi baki min tuli malubis saboda ta irin ta dade tsohuwar tabarma ne sai ya ce fa nadahtu sai na yayyafa masa ruwa bima'in wanda Allah kurin ya tashi ya miƙe yana yin sallah a kai muka yi sahu da ni da wani wato maraya da ni da wani maraya a bayansa wal ajuzu min wara'ina ita kuma ajuz din tsohuwar hulaika kakanmu kenan tana bayan mu manzo Allah ya mana sallah raka'a biyu sannan ya kama hanya ya tafi gida hadisin Imam Malik a cikin Muwatta da imam bukhari da imam muslim da imam ahmad har ma da imam nasa'i duk su ruwaito wannan hadisi to wannan kaga yana nuna mana na farko dai dan abu yayi baki baraka ce wai akwai najasa baraka yi sallah a ciki ba ko ba haka bane ba yanzu kaga manzo Allah ya je gidan su Anas ya tarar da yar tabarma tabarman nan da itarar tayi yi dotti ta baki yi sallah a kanta matukar baka da garanti tabbas cewa akwai najasa kan abu to fa gaskiya ba za ka ce wai ba za ka yi sallah a kai ba kun ji wannan na ɗaya kenan sannan abu na biyu wannan ya nuna mana halaccin idan abu ya yi ƙura ya yi datti ba laifi a shari'a za ka iya ɗiban ruwa ka yayyafa masa dan ka kaɗe ko kuma kana shakka akwai najasa ko babu sai ka yayyafa ina fatan kuna fahimta yawwa sai ka yayyafa sai ka yi sallah na uku yana nuna mana tawadu'un manzon Allah ka duba mutum irin annabi duba daraja irin ta manzon Allah duba kima irin ta manzon Allah amma tsohuwar tabarma tsohuwar tabarma aka dauko aka shimfida masa ba mutum ne wanda yake yana da girman kai ba gaskiya inda yana da girman kai da son mulki sai ce ya za a kama wannan bakar tabarma ba zan yi ba haka yi sallah akai sallallahu alaihi wasallam saboda duniya ba komai bace a wajensa to a masallacinsa ma babu mata barbar ko babu Aisha ba take a take cewa lokacin suka rayuwa ma da manzon Allah akwai lokacin da ma fitila ma babu a ci balbal ma babu da hali ko hadisin da aka ruwaito na Imam Bukhari cewa annabi yana sallar dare in yi sujjada sai tarar da aisha ta kwanta ta yi gindaye a gabansa sai ya taba ta sannan ta ɗauke kafarta ta ce wa lokacin alwalbuyutu laisa fiya masabiya ta ce gidajen mu babu ko fitila babu a ci falfal da za a falfala babu saboda tsabar talauci haka za su kwanta cikin duhu in mutum ya tashi ta lalume ta ce na tashi da daddare ina lalumar manzon Allah sai dai in ta lalumawa ina lalumawa ina lalumawa ta ce sai na jiyo shi ya yi sujjada kamar wanda muka karanta da koko na lalumo shi inda akwai fitila za ta ce na lalumo shi kuna ganin irin wato bambancin rayuwarmu da tasu ko amma wannan bai rage musu himma akan ibada ba yanzu wani baya iya yin kiyamul laili inda babu a kwana da wuta ba na'am in ba wuta ba zai kiyamun laili ba shi kiyamun lailin sai da wuta zai kunna ban daki alala yana gani sannan ya kiyamun laili saboda shi ɗan duniya ne shi ɗan son jin daɗi ne kuma kai ka zo ƙasar da take babu wuta Allah ya a tsautsayi Allah ya ce ka ka zama ɗan Najeriya <laughs> dan gaskiya dan tsautsayi ne mutum ya zama ɗan Najeriya musamman yadda Najeriya ta zama jaga-jaga yanzu hai kwarai da gaske ah, to kasashe ne muka fi su arziki da wadata suna da wuta ga nan Nijar dukkan mutanen Nijar ba su wuce mutanen Kano ba ko ba ka bane gaba ɗaya Nijar ba su mutanen Kano ba duk ƙasar Nijar ko ba ka ne? ba su kai ba barakallahu fi Nijar da kake jin ta gaba ɗaya ba su kai mutanen Kano amma sun iya rike ƙasar gaba ɗaya ga rashin arziki Allah bai ba su arziki a ƙasar ba abin da aka baku na fetur aka baku na noma aka baku na kara ba su da shi guri ne sahara a bushe akwai wurin da a Nijar in iska ta buga hanya ma koyi ta ake yi wallahi nake gama idan yashi ya zo sai ya rufe hanya gaba ɗaya dole sai an tsaya an yi tono sannan a wuce amma sun fi karfin za su kowace ƙasa ce kake tsammanin tana mugutaka da ba kai a duk duniya babu inda ake rashin wuta irin najeriya duk duniya gaba daya in akwai wata kasar da kake tunani fada na maka jam'o duk duniya kuma a duniyar ma ba inda ake wahala wuta irin kano ko ba gaba ne <laughs> ba nan muka sani ba dan muka sani ai a iyayen da muka sani mu a Najeriya ma gari irin Kano in ka sauka wallahi tallahi da dare in ka sauka kan ka ce sau da yawa akwai wasu zuwa umra ko tafiya wata ƙasa a cikin ku ai kana durowa Kano yanda ka san makabarta Allah nake gaya maka kana durowa ko a jirgi ne daman daga jirgi ma da kafa za ku rinka tahowa ana kawo motoci masu tsada masu dan haske suna daukar mutane a kawo su reception guri mai kyau daga jirgi da kafa ka za ka jawo wajen karfe da kuma ka zo airport ma ba wuta sai dai akwai custom da yan sanda ka dole masu cin abinci to mutum ma dai gashi nan dai rayuwar tamu da su dai bambancin dai ba yawa ko ba haka bane ba yawa sai janaretoci da injina shi ko janareto ma mutane an fara gajiya to yadda ka san albashi kake wari masa kullum kana <laughs> ka zuba ya shanye ka zuba ya sanya ina za ka iya jurewa Allah gyara mana ya bamu shugabannin kasa masu masu gaskiya da adalci in ka ga wuta yanzu a garin sai gidan manya yawwa su kan suna da manya su manya ne suna da janaretocinsu suna da komai amma gidan talakawa kam sai addu'a Allah rufa shi to wannan yana nuna mana tawadu na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yana nuna mana idan za a yi sallah da maza da mata mace kamata ya ta tsaya ina a baya ko matarka ce fa ba za ka zo faɗi saboda ita ba yawwa ta tsaya a baya الرفع من السجود دغوا daga سجدا ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا manzon Allah yana dago kansa daga sujjada yana yin mai kabbara kaga ya sujjada ka Allahu akbar in zai dago Allahu akbar yana dagowa iya sujjada yarfa'u ra'sahu mukabbiran yana ba wai sai ya sai ya dago ya zauna sai ce Allahu akbar ba fa kuma ko inda ba yana goshinsa yana ƙasa din ya yunkura zai dago sai ce Allahu akbar ma'ana da kabbaro yake tahowa izauna shine yarfa'u ra'asahu min as-sujud mukabbira wa amara bi dhalika al-musi'u salatihi annabi ya umarci mai bata sallan nan ta sai haka fa qala yace la yatimmu salatu li ahadin min nasi. nas ɗaya daga cikin mutane bata cika hatta yasjuda har sai mutum yayi cikakkiyar sujjada hatta takma inna mafasiluhu kuma yin sujjadar ma sai gabansa sun ainihin wato samu natsuwa sun koma inda suke ya يقول allahu akbar sannan kuma ya ce Allahu Akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'ida kuma annabi yana dagowa kansa sai ya daidaita a zaune sai ya daidaita me a zaune wannan hadisin Abu Dawud da ya rawaito shi da Imam al bari mu yi aikace dan abin ya fito fili hauna ce bismillah shine malam kuna ji na ko wa kana yarfa'u ra'sahu min as-sujudi mukabbiran yanzu isujada mu gani Allahu akbar yawwa kuma kaga dan sunna ne sosai sujada ta sa ba laifi ta ta abin nan yawa yanzu ba gashi ya sujada ba to shine yace wa kana yarfa'u ra'sahu min as-sujudi mukabbiran yana dago kansa daga sujada yana mai kabbara yanzu muna so ka dago kana mai kabbara dago da ka. Allahu akbar kun gani to koma kai ka kai sujada ka ga yayi sujada ko to yanzu kar kai kabbara ka zauna tukun dago kar kai kabbara dago to yi kabbara yanzu ka gani ka ga akwai masu yin haka sai ya gama dagowa yake cewa me dan zaka mutum ma sai haka yayi sujada da wani takawa takawa da tsoron Allah ya dago sai Allahu akbar a zaune ba zai kabar kuma bai san ya saba wa manzan Allah ba da haka ka dago daga sujjadarka ne kana mai dagowa kana kabbara in fa sallah annabi ka yi sallallahu alaihi wasallam sai dai in ta garin ku ka yi to tsaya mana mutumi na haba wannan dai da ka ya tsorata ne ina an gane ko annabi ya ce sallar ɗayan ku ba ta cika sai ya yi sujjada. yi sujada din hatta kuma inda mafasiluhu yanzu yi sujada yi sujada Allahu akbar to kaga ya sujada ko ina gaba nan jikin shi mafasil ko ina ya nutsu ya zauna inda yake ba wai yana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ba ba irin wannan yake ba yanzu kaga ya nutsu itma'annat mafasiluhu kenan kowace gaba ta samu natsuwa ta koma ya Allahu ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي ka'idan. sannan kuma ainihin wato yana ɗago kan shi ya zauna sai ya daidaita a zaune ma'ana idan ya ɗago misali in ya zauna ce Allahu akbar zauna Allahu akbar to kaga nan ma sai ya zauna dirshan tukunna ko ba ka bane in ya zauna dirshan sannan sai ya ƙara wata sujjadar wacce take ba ba ba ba ta farkon ba ta biyu kenan ina fatan kuna fahimta to wannan kenan to idan ya zo yin sujjada yace ce la tatimmu la yatimmu salatun minan li ahadin minan nas hatta yasjuda hatta takma inna mafasiluhu idan ya zo yin sujjadan in ya kafa goshinsa yana jira sai gabansa sun samu natsuwa shi kowane gaba ya tsaya damdam ba wai a mukaɗe ba ya tsaya yadda ya kamata a tsaya ya tsaya lokacin da ya yi sujada sallallahu alaihi salama. to shi kenan sai ce wa kana yarfa'u yadayhi ma'a hada takbiri a hayanan manzon Allah yana ɗago hannayensa tare da wannan kabbara a hayanan a wani zubi kamar yaya yanzu misali yi sujada Allahu akbar to yanzu in zaka dago sai ka dago da kabbara kuma kana mai daga hannunka taho kun gani sake yi yi kabbara yi sujada kun gani to yanzu idan zaka dago ka dago daga sujada kana mai daga hannunka na'am to annabi yana yin haka ahyanan ko ko ba haka ba yanzu ku wannan layin ku waɗannan samarin nan ku yi mun gani ku yi magani sai ka zauna ku yi magani ku yi bismillah ku shiga layi kar mu zo ana ana ana ta Allahu akbar ba gane ba kai ma da kai mai fara mai mai mai bulur riga bismillah malam ku mana sujada mu gani Allahu akbar kar ku manta da sujada da muka yi satin da ya wuce fa to to yanzu ku yi mana ku yi ku yi kabbara da karfi kowa ya ji a masallacin nan ku yi mana irin wanda aka ce annabi yana yi ku yi da karfi kamar ladanai na'am kai ba aji ba ku sake koma ku sake koma aha kage yanzu itma'annat mafasiluhum gaban su duk sun samu na ko to yanzu ku dago kuna masu kabbara irin yadda annabi yake kaga kuna tafowa kuke kabbara ko to kuma an ce annabi wani zubin yana daga hannunsa tare da wannan kabbara din to yanzu ku kabbara ku dago mu gani to idan za ku dago ku dago tare da dagawa da hannu kamar kabbara harama aha yawwa kun gani to haka annabi yake amma fa ba kullun yake yi ba lokaci lokaci yake sallallahu alaihi wasallam kuma ka ta akwai hadisi da makaranta ai duk wata kabbara ma annabi yana yana daga mata hannu ko to yanzu ku tashi ku kalli yamma mu gani ku yi mu gani ku kalli yamma ku miƙe yamma za ku kalla bayan ku yanzu ku yi kabbara a miƙewa za ku yi ku miƙe to ku yi kabbara ku kabbara Allahu akbar ko to ku yi ruku'i kowace kabbara ku daga mata hannu kun lura to sami Allahu liman hamidahu ku dago hannu rabbana wa lakal hamdu to ku yi kabbara ku yi sujada kun ga kowace kabbara ko to ku dago daga sujada kuna masu daga hannu kun gani suna daga hannu ku sake komawa kuma duk ku daga hannu aha ku sake dagowa kuma da kabbara ku da daga hannun ku to kaga duk wata kabbara suna mai to an samu riwaya annabi yakan yi haka wani zubi da aka kai ma shikenan jazakumullahu khairan amma kai mai bulin rigar nan rukuin ka akwai du abun duba Akwai <laughs> ba gaba ne ba yawa rukuyin sa kamar bai daidai ba to Allah gane da mu to arrafu min sujudi ko wa kana yarfa'u ma'a da takbiri ahyana sai yace al iftirashu aw al iqa'u bayna sajdatayn akwai al iftirash akwai al iqa'a bayna sajdatayn iftirash shine kamar ya shimfida kafarsa idan ya zo yin sujada shi ma nan wani aiki ne zaman sallah yanzu za mu yi magana akan zaman me zaman sallah thumma yaftarishu rijlahu al-yusra annabi yana shimfida kafarsa ta hagu fa yaq'udu alaiha mutma'innan sai ya zauna akan kafar hagu din da ya shimfida ta ƙasa yana mai natsuwa kamar yadda ya zo a cikin hadisin maimuna bint al-haris yana shimfida kafarsa ta me kuma ya zauna akan ta hagu din wa amara bidhalika almusiu salatihi haka ya umarci wannan wanda bai iya sallah din nan bai zo yake yi faqala yace idan sajadta in zaka sujada fa makkil li sujudika ka kafu wajen sujadarka fa idan rafa'ta in ka dago faq'ud ala fakhidika al-yusra to ka zauna akan wato cinyarka ta me ta hagu Anan nan ya ce ka zauna kan cinye katagun yana nufin ka sa kafa katagun cinye katagun din ka zauna a ta ko mazaunan ka kenan wa kana yin sibu rijlahu yumna manzon Allah yana kafa kafarsa ta dama za mu zo mu yi shi a aikace annabi yana me kafa kafa kafarsa ta dama sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo hadisi Abdullah bin Amr Allah kara masa yadda yace min sunnati sala an tansiba alqadam al-yumna yana daga cikin sunnoni na sallah ka kafe kafarka ta dama a kar yayin da kake zaman sallah kuma ka fuskantar da yan yatsunka su kalli alqibla sannan wal julusu ala yusra kuma ka zauna akan kafarka ta me ta hagun hadisin imamu an-nasa'i wa yastakbilu bi asabi'iha alqibla kuma annabi yana fuskantar da yan yatsun kafar tasa ta dama da ya kafe ta suna kallon alkibla wa kana ahyanan yuqi to annabi wani lokacin yana yin abin da ake ce da shi al-iqa'u al-iqa'u shine ka kafe kafafuwanka idan ka dago daga sujjada ka zauna akan diga-diganka shine al-iqa'a al kala biyu ne ku tuna mun zamu zo mu yi su aikace a gani akwai al wanda yake haramun ne a sallah akwai al-iqa'a wanda yake kuma halal ne a salla to wannan wanda yake na halal din ne amma a tsakanin sujjada da sujjada manzon Allah yana yin wannan sallallahu alaihi wasallama a wani lokacin sai ya kafe kafafuwan gaba daya sai ya zauna a akan diddige baya zama a kan cinyar tasa a akan digadigansa yake zama za mu yi shi aikace yanzu bi idinillah bi mashi'atillah yansibu ala yantasibu ala aqibihi wa suduri qadamaihi yana kafe ainihin wato digadigan ya tsayar da su sannan kuma wato kirjin diddigensa ko kirjin kafarsa yana kallon me yana kallon alƙibla sannan nauyinsa kirjin kafafuwansa yake daukan nauyinsa da digadigansa za mu zo mu faɗi ina ne kirjin kafafuwansa kuma ina ne wato digansa sallallahu ta'ala alaiwa wa sallama ɗauwa to wannan shine ma na ƙarshe wannan shine na ƙarshe yanzu a a a ban sani ba teburin a haka za a yi shi a dan yadda mutane za su gani sai dai a yi shi haka da haka Eh, a yi shi haka da haka a samu wani dan safe-safe haka wanda ko mutum nan shi zai dawo mutum yana zo kawo kai ma dan ka daɗe ba kawo ba to a juya bara a juya juya eh a'a komun tsawonsa da ya yi bai zai kai fanka ba haka yawwa nan za ka kallo nan za ka kallo gabana za ka kallo ina littafin nan sand yanzu jama'a muna magana ne akan menene ya ce al iftirashi ko a menene al-iftirash al ne shine a shimfida kafa kun ga zaman sallah ma umuman ko da yake zamu zo zaman tahiya yanzu din ba zaman tahiya muke magana akai ba muna magana ne akan zama na tsakanin sujjada guda biyu ne za mu zo kuma magana kan zaman sallah zaman tahiya shi ma kala biyu ne akwai al-iftirashu akwai kuma at-tawarruk al-iftirashu shine wanda za mu yi yanzu al-tawarruk kuma zan yi mana bayani yanzu insha Allah mala yace wa kana thumma yafrishu rijlahu al ko fa yaqidu alaiha fa mutma'innan yanzu kai ina kafa ka tagun take wannan ko to shimfiɗe mana ita to kaga yadda wannan yaron yayi idan kun lura nan kaga kafar shi ne ta hagun ko kai yanzu isu jada haka yi jada kaka da mu yi sujjada to na ɗaya mana ita kaga haka kun ga yadda yayi din nan kun ga wannan kafar kun ga ya kwantar da ita to wannan shi ne ake ce da shi me al-iftirashu to wannan kuma kafe ta haka kun ga wannan kun ganta a kafe kaga yanzu nan shine diddigen sa kuma waɗannan yan yatsun ana son su kalli alƙibla kai ka danna kafafuwan wannan yatsun su kalli gabar idan da za a zo aunawa sai a duba wannan yatsun nasa sun kalli gabar wannan ya kwantar da ita wannan kuma sun kalli me sun kalli gabar to manzo Allah idan ya zo zaman tsakanin sujjada da sujjada zaman me tsakanin sujjada da sujjada to sai ya zauna akan wannan kafar tasa ta hagun ta dama kuma ya me ya kafe ta wakana ya kana shi rijila al-yusra fa yaqudu alaiha mutuma'inan wa amara bi dhalika al salati to yanzu ta so ka zauna zauna mu gani mun gani yanzu kaga in ka gada dama zauna ma a can yawa ka zauna a akan kafa za ka zauna yawa to dan tura ta haka wannan yawa kun gani yanzu ba ya zauna akan wannan kafa tagun ba ba ya shimfide ta ba yanzu wannan ta dama ba ya kafe ta ba to wannan shine zaman da manzo Allah ya ce ayi a tsakanin sujada guda biyu amma ku rike kala kala ne wannan shine kala na farko shine ake ce da shi me al-iftirashu to ya ga wani idan sajadta fa makin li sujudika fa idan rafa'ta faq'ud ala fakhidhika al-yusra ko wa kana yansibu rijlahu na na yawwa sai yace kuma yana kafa kafarsa ta me ta dama wannan shine rijlahu al na kaga yanzu wannan ya kafe ta kenan kaga ba cike ta yake yi ba kafe ta yake yi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa yastakbilu bi asabiha alqibla sannan yana fuskanta alqibla da me da ainihin wato a a a in yatsun yanzu kun ga wannan in yatsun ga sunan insha Allah sun kalli alqibla sun kalli al-qibla waɗannan to wannan shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi sannan kuma yanzu nan gurin wannan yaran da ya zauna ba ga cinyarsa ina tabawa ba to ba ga shi yanzu ya zauna akan cinyarsa ba to shine wa yaqudu ala fakhidhi yana zama akan me akan cinyarsa to sai yake cewa kana ahyanan yuqi to wannan shine na biyu wani zubin manzan Allah yana yin zaman da ake ce da shi al-iqa'u al-iqa'u baka training ko baka training dan da kana training da da ba za ka gaji da wannan zaman ba kana yaron ka garami wa kana yuqi ko menene al-iqa'u yana kafa digadigansa sannan ainihin wato kirjin kafarsa ikalli al'ibla? to yanzu yi sujada kafe mana wannan kafafun kun ga haka a nan nan kafe za ka yi haka a gani wannan ma kafe ina so ka seta mun su dai jawo gwiwa ta dai kun gani to yanzu kun ga ya kafe su gaba daya da an ce yana zama ne akan tagun ko to wannan kafewan to zauna a kansu ai hakan ne ka zauna yawwa to kun ga wannan zaman shine ake ce da shi al-iqa'u ka kafe diga-diganka kaga yanzu nauyinsa yana kan ga kirjin kafafuwan shi nan kirjin kafafuwansa shine cikin nan cikin nan ta gaba shine kirjin kafafuwa. sannan ga diddigen shi yanzu nauyinsa gaba ɗaya yana kan nan diddigensa da kuma kirjin kafafuwansa to a tsakanin sujjada da sujjada wani zubin manzan Allah yana irin wannan kenan idan ka ga dama wani lokaci in ka dago daga sujada zuwa sujada ba sai ka yi irin wancan zaman na shi ba kurin sai ka me ka kafe guyo ka kafe kafafuwanka kurin ka zauna a kai dan da gaskiya wani in ya ganka ma zai ce wannan baka iya sallah ba baka iya kaza ba kun ga mutumin kun gani ko bai bai training yau za mu hura ka ana insha Allah ta'ala to annabi yana yin wannan to wannan shine al-iqa'u aljaiz yanzu mun gane zaman tsakanin sujada da sujada guda biyu ko mun gane al-iftirashu mun kuma gane me al-iqa'u to wanne annabi ya fi da yawa na farko na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi aikatawa to bayan wannan akwai al-iqa'ul mamnu'a iqa'a dan karka zo karanta a wani hadisi annabi ya haramta ya tsawatar akan yin sallah mutum yana iƙa'a al mamnu shi ne. yanzu wannan yaron kai sauka sauka tunda naga na ga ka fara gajiya ina abin nan ya kana kana dan safe safe ne kai Su ga hankali zauna nan nan zaka zauna nan zaka dawo kai hau kai dawo nan zauna yawwa yanzu za mu yi magana akan alaiƙa al-mamnu ko to wani zama ne aka ake yi kai yanzu ka zauna mana ka bude waɗannan kafafuwan ka zauna akan duwawunka ta ciki haka za ka iya kuwa <laughs> yawwa ban san me ake ce da irin wannan zaman ba a hausa zama me zama raƙumi ko to wannan ma a larabci ana ce da shi al-iqa'a to annabi ya ce haramun ne mutum yana sallah ya yi irin wannan zama, ko ba ku fahimta ba <laughs> wani lokaci ai yara suna yi to kai sujada in ka zo in ya zo yin sujada za ka yi sujada yawa sai ka sai ka shimfide zira'in ka shimfide zira'in ka to za ka yi dan zama haka eh hakan yawa da zauna dai kai hakuri yau za ka yi training ko bai zai yi ba ko ma dai yawa je ka <laughs> <laughs> to kaga wannan a ce mutum ya zo yin sallah ya yi wannan haramun ne wannan kwata-kwata la ya kun fahimta ya yi sujada ya yi wannan to kaddara misalin zai yi zaman tahiya kuma dago a haka Allahu akbar wannan shine ne al-iqa' al kun fahimci wannan to duk wanda ya wannan a sallah ya manzo Allah ya tsawatar ya ce ya aikata haramun to sai abu na karshe muka ce a zaman tahiya kala biyu ne ko al-iftirash wanne ne al-iftirash kai ka san al-iftirash yanzu duk bayanin da muka yi nan baka ma fahimta ba to daga daga yi sujada yawwa kafa wannan kafar da shimfiɗe ta haka to zawo ka zauna a kanta to wannan shine al-iftirash kun ga wannan shine tariya na farko wanda haka din ya halatta a yi shi kala ɗaya kenan irin wannan ya halatta ka yi shi a zaman farko ya halatta ka yi shi a zama na biyu kamar yadda wata riwaya malamai suke bayani to akwai al tawarruk me at-tawarruk yi sujada wannan kafar ka jiho ta nan ciki jiho ta haka an gane to in ka zo zama zauna a ƙasa yawwa ba ana irin wannan zaman ba wannan shine ake ce da shi mai tawarruk tawarruk ta tawarruk ka zauna akan mazaunanka ka zauna akan wurin zamanka kaga anan guri yanzu akan cinya sai akan akan akan gui akan kafarsa ta gun ya zauna to wannan shine zama guda biyu da manzon Allah ya ce a iyayen su a zaman tahiya a iyayen su anna a zaman tahiya to wasu malamai suka ce zaman tahiyan farko a yi iftirash yanzu mana iftirash eh bari ne mu gwada kwakwalwarsa iftirash to wannan a raka raka'a biyu in za ka wuce raka'a ta uku ko za ka shiga ta hudu ko to sai kai wannan al-iftirash to zama na biyu kuma fa na ƙarshe kenan zaman ta yin assalamu alaikum to shi kuma sai kai me a tawarru to yi mana a tawarru awa mutumina, awa ga Allah kai kuma tsayar ka kenan yawwa wannan shine me a tawarruk to yanzu imana al-iqa'a wanda ya halatta din na tsakanin zama da sujada sujada kaga al-iqa'a wannan tsakanin sujada da sujada in kai wannan ba laifi kai ba baka saba wa Allah ba ko da wani zai ce ah, ai wannan ya zo da wani sabon abu ka rabu da shi annabi yana yi kai ma ka jarraba don ka tashi cikin masu min sunna annabi ka ji wannan na daya to koma kai mana al-iftirash al-iftirash tsakanin zama da zama yawwa al-iftirash ba yawwa to kaga wannan shi ma ya halatta kai shi a tsakanin sujjada da sujjada to ana yin tawarruk ne tsakanin sujjada da sujjada ana yin tawarruk tsakanin sujjada da sujjada to daga nan za gane kuskuren da yawa cikin mutane in mutum ya zo tsakanin sujjada da sujjada kullum sai ga ya zo na akan duwawunsa wannan kuskure ne ba a yi ana wannan a tawarruf ne a zaman tahiya shi ma na ƙarshe kun fahimci wannan da kyau wasu kuma suna cewa yi tawarruf duk zaman tahiya yi tawarruf wasu kuma suna cewa ai al-iftirash kun fahimci wannan da kyau ko to wannan su ne zaman maki da ake yi a tsakanin sujada da kuma wanda ake yi in za a yi tahiya za a yi assalamu alaikum sai mu dakata nan sai wani sati insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuta ba shi kuma Allah ya mana afuwa da rangwame assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh musallin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda kuka sani kwanaki mun sanar cewa masallacin ne yana bukatar wasu yan abubuwa to mun yi don iya abin da za mu iya yi sanar mu muku bayani yanzu yan kulle ga ga wasu mutane suna tsatsaye saboda babu taburma kuma ba wani wanda ya dan dunkulo ya kawo mana ya ce gashi a siyo taburman nan ko kuma ya siyo taburman ya kawo tun lokacin yau an kai wajen sati biyu ko na uku ma mun dan yi kawaici dai mu sake maimaita ba wancan satin to na lura mutanen mu suna buƙatar ƙeƙe da ƙeƙe ai eh, tabar wannan kaga mu za mu sallah mu za mu ibada kuma mun sha faɗa mu maimaitawa kamar dai masallacin nan bai da buƙatar a zo ana ta zagayawa ana cewa ba da taimako ba dan gaskiya tsakani da Allah wallahi yana kewaye da mutanen da ko daga nan zuwa shekara ɗari ne za su iya rike shi tabbas amma tun da mun ya gagara sai mu zagaya mu da mu ko ba ka bane yanzu a tashi a zagaya samari abin sau-sau kowa ya bada abin da Allah ya kore masa insha Allah za mu siyo taburmai na iya dan kudin da muka samu in yi wannan wani sati kuma na sama za mu bar ku huta sati mai zuwa shi kuma za mu nemi taimakon wuta da za mu sa a nan wannan kwaikwaye da za mu saka ko insha Allah ta'ala amma za ku huta in kun bada na wannan sati <laughs> wani sati zai ku huta kowa ya bada abin da ya fa idan wani ma Allah ya sa yana da halin da zai kawo mana damin taburman ko abin din to ba laifi kuma taimakon nan har cikin mata a zagaya mana dan akwai malau a cikin matan yawa a zagaya mana a cikin mata ma amma a samu amintacciya ko yawa ta dan zagaya mana muna dan hizba a cikin mata su dan zagaya mana a dan karba hajiyoyin nan da Allah ku taimaka wa addinin Allah ku bayar za a siyo tabarmai matan mala'u da suke makotan unguwa in kun ji mu kuma ku suna ku ku kawo a sayo wa masallaci tabarma a kawo bayan sati biyu kuma za mu nemi na wuta da za mu sa saboda akwai ramadana ana sallar tarawih da tahajjudi da tafsiri da waye duka wurin akwai duhu babu security insha Allah Allah ya saka muku da alkhairi ya ba da lada in kuma mutum yana so mu bashi account number ne kasa akwai yan boko da ba sa ba da kuɗi haka sai dai ta account yana nan mun rubuta account din shi ma na malawal ko kun cire takardar akwai lamba account dinmu na masallaci banki ma muka sa na zamani intercontinental amma ba a sa ko kobo ba har yanzu ba wanda ya kai mana ko naira daya <laughs> shi ma dai yana nan insha Allah yana jiran ku Allah ya saka muku ya ba ku ikon taimaka kuma kofar taimakon abu da take ko cikin sati ma an ka wucewa za ka iya tsaya ka samu liman din ka danka masa ka bashi ka ce a sayo tabarau insha Allah za su Allah ba ku lafiya da jagoranci wannan ya ce da Allah malam ina neman yan uwa su taimaka min da addu'a akan wasu bukatu da nake da su ubangiji Allah ya taimake mu gaba ɗaya da mu da kai Allah ya biya mana bukatun mu duk wanda ya zo gurin da yake da bukata ya Allah madaukin sarki kai masa arziki da biya masa bukatarsa Allah ka san muna da bukatu ba wanda bai da bukata anan Allah Allah muna tawassuli da wannan zama da muka yi muna neman ka amsa mana ka biya mana mu na duniya da na lahira na alkhairi wannan ba ke cewa dan Allah mala ya halatta mace ce ta rubuto take cewa ya halatta mace ta shayar da da danta alhalin da janaba a jikinta ina ya halatta ba abin da ya hana ba alaka ta shayar da nono da janaba a jikinta da ka za ta iya shayar da shi sai dai an hana likitoci sun hana shayar da yaro a kwance sun ce yana sa ciwon kunne da ka uba ya yi kokari kar ya bar matarsa tana shayar da ɗansa a kwance ko yanzu bai yi ba in ya girma sai ya yi ciwon kunne galiban haka suke faɗa yana da illa in za a yi mashayar da shi a yi haƙuri a zauna ko jingina a jikin gini a yi ana bashi da Allah malam ya halatta matar aure ta tafi bautar ƙasa idan dai a tsarin musulunci ne bai halatta ba in dai a tsarin musulunci ne bai halatta ba Allahumma illa kurin a shigar da ita kuma babu larura kawai shine ne sai dai ya zama babin larura ba yanda za ta yi larura ne tunda tafiya ma an hana ta ta yi tafiyar yini da kwana in ba da muharramin ta ballin ta bauta kasa ta je ta zauna a je a guje-guje da tsalle-tsallen nan da ita wannan duk yahudanci ne kuma kamata yi a gwamnatin najeriya ta duba addinin musulmin najeriya ta taimaka musu Allah kalle a daukewa matan mu ko a kirkiro musu wani abun na daban da zai iya shi ma dai su yi bautar kasar ko a ba su wani aiki ko karantarwa kuma kowa a sata a kasar su a garinta a garin mijinta wannan shi yafi to amma yanzu din ba za mu iya cewa ba za ku je ba kwata kwata ba saboda larura ne ba yanda za a yi idan ba a yi wannan din ba za a samu certificate din ba daga baya kuma a samu matsala sai dai in aje a matsayin larura amma ina tabbatar muku abun ba shi da kyau kuma kazantar da ke cikin bautar ƙasar nan ta isa wannan 'yan kwafas ɗin da kuke gani barnar da suke a ƙasar nan Allah ya bar wa kansu sani kwal ta'addanci barna zina dai shan giya dai lalata da mata dai Allah ke akwai wani dare da ake ce da shi wai campfire night addu'a ake a hura wuta a yi ta abubuwa a sha giya a yi tsiya a kashe wuta a ta lalata da mata kuma wai mace ta zo ku shiga kuna fareti ana left right left right ana buga kafa tana gaban kafa tana bayan ka mace balagaggiya kai ma balagaggi ba na mantawa a shekarar da muka yi a Benue 2004 to 5 muka ta rigima da kwamandojin sojojin nan akan matan mu musulmi suka ce dole sai sun sa gajeren wando shot nika da singlet a masallaci mu kuma muka gaya musu daman ni ne amir na yan din a lokacin saboda ina da mulki a lokacin hannuna yawwa kwarai ni ma na zan zan dana sosai na ce kar wata ta saka gajeren wando duk wacce ta sa gajeren wando ta tafi to wallahi tallahi akwai alamar tambaya akan addinin ta na firgita su sosai a cikin hudu ba na ce kowa ta sa dogon wandon ta ta fita in ma mu ce ma karku fita ba aka zo yaya sojoji za su abin aka ce a ah, muslim ce ana ta baki ce muslim sister muslim wallahi masallacin sojojin suka zo suka suka suka suka same ni yaya aka haka imam ce haka addinin mu yace ai ba zai yi bo ba za mu ba za mu sa gajeren wando ba wallahi haka suka ba mu ka duba cikin bidiyo da cikin harna haka su ban mu illa wasu fitsararru daga cikin matan dama yan iska ne iskancin ya kawo su sai suke sa gajeren wandon su fita mace malam balagaggiya wata ta aure ne kaga ta sa gajeren wando wanda kai kanka namiji ba za ka iya ba duk mai tsantsini ba za ka iya ba yawa ni dai ban sa ba dan karku ce na sa Allah ya taimake ni wallahi har na gama sabis nan ban taba sa uniform din nan ba da gemu na Allah ya taimake ni na muskwar jini kullum na masallaci na tilawa qur'ani kowannan abun nan ba ranar da aka zo a fasin awu za a karba na dan saka ya singileti na da dan wandan dogon wandan fa yawa na na na karbo na karbo certificate dina na fito ai yanzu kayan suna gidana na ga dama gobe zan fito muku da su ba wata cewa ne haramun ne a sa ba amma ina so in ga muku barna wallahi a mu subhanallah ni ban taba ganin fasadi a rayuwata ba irin lokacin a idanmu kana tafiya a cikin fili da daddare za ka je masallaci sai ka tarar da mutum ya kwantar da mace kurin a cikin ciyawa yana lalata da ita wallahi akwai wani dan wa abokinmu ne yana cikin tafiya kurun ya tuntube da wasu na zina yadda ya buge shi ya ce wakin yaya sai ce sorry sorry ya ci gaba kurin ya kwantar da yarinya mace a filin kwallo wannan maguzancin ga wani yan yan ko UNICEF yan wane ne kungiyoyin nan da suke zuwa suna abin da masu wallahi condom mota mota wallahi suke zuwa suna raba mutane condom condom fa to don me yasa za a raba condom kina an sana zina wajen kada su kamu da ciwon kanjamau a filin bol din nan da safe za ka ta ganin kwandam an yi tsalata da shi kurin an zubar da shi an jefar da shi akwai likitocinmu da suke zuwa a nan ake zuwa ana karba duk wanda yake so ya je kwali kwali ya karba kwandam wallahi wannan ganin ido na na gani don ku gane ta'addancin da ake a ƙasar nan da karya musulunci da addini ba wanda zai zo kuma ya kokari ya ce ce ce ce zai zo ya gyara ga koyo mutane zina ka zo aka dauko namiji ya zo ya tsaya ya rike al'auran mace na mace ta rike al'aurar namiji wai ana koya musu wai yaya ake yi aka dan aka ana lokaci ana cewa wace mace ce za ta zo ta yi bayanin yaya za ta iya jin daɗi da namiji ba tare da ta sadu da shi ba wani namiji zai gane a ina ake tabawa a jikin mace a tashi hankalinta duk wallahi sai da aka yi kuma ana yi kuma gwamnati tana sani saboda so suke su mai da kasar kafirci tsantsa shine kurin burinsu laisa illa banda wannan wannan babu wani abu da haka gaskiya yar uwa abin da ba a cewa komai in ka ce matan ba za su je su yi karatu ba matsala in aka saboda matsaloli akan harkar asibiti kurum wallahi ya ishe ka cin mutunci a ƙasar nan a garin nan kurum ka ɗauki matarka ka kai ta asibiti wani ƙato kwantar da ita ina sa hannu a gabanta ko ina mata ba inda ba sa buɗewa a jikin mata to wannan bakin cikin kurum shi yasa muke gaya mutane ku tura matan ku su yi karatu ƴaƴan ku su yi karatu alal akalli karatun likitanci na yana da amfani alal akalli in muka yi yawa zamu yaye bakin ciki da addinin ka da komai ka dauki matarka ka kai wa wani ko private hospital ko wani abu likitan kafiri ne ya zo ya keɓanta da ita ma musulmin ne ke banta da ita ba abin da ba zai bude a jikinta ba in gurin duba ne duba har awo fa akwai wanda suke yi wa maza suke yi akwai wallahi inda ake awo a ga nan maza suke yi wa mata ka san inda ake awo cikin ba ake kama a tukurku ya karkashin cibiyar da ana tabawa a danna nan anan scanning na mata akwai wanda suke yi maza namiji likita shi zai scanning mace kwantar da ita akan wani gadon da bai kai wannan tebur din ba ya shafa mata wannan ruwan na scanning ya gogoga da kwamfuta ya dauki hotonta sai ya ji har karkashin cibiyarta duk ana yi to dan Allah haka zamu zo mu bar matan mu kurin sai dai mu ta cika su ana su zo su ta kana suna karanta Hausa Islamic studies kurin shikenan mu yaran mu abinda za su yi kenan Hausa Hausa Hausa Hausa Hausa sai ka mutu da Hausa ya kamata ku rinka tura yayan ku kana karatu mai manufa ban ce babba Hausan ba kyau bane yana da kyau amma an yi yawa ko ba ka bane tura su jami'a su karanta likitanci su yi nasin ɗin nan su yi wane ne su yi wane ne gashi nan ko su tsana yi wanda za su taimaki addini amma yanzu bari kun san wani abu zan gaya kun san cewa majority nasis ɗin garin nan mata gaba ɗaya arna ne kuma kowane asibiti ne ya maka kalubale ka je ka duba ka gani majority su akwai dan uwa da wallahi a gaban sa aka kashe masa matarsa a gaban shi iya gani ta tana jini tana zubar da jini saboda arna ne katafawa ne a wani asibiti a garin nan in na ga dama zan faɗi sunansa amma ba zan faɗa ba kar su zo su ta kukuya ni su tafi da ni ai gaskiya ne wallahi malam wai wai wai wai wai lokacin aikin ta ya ƙare matan nan ta haifu tana jini tana cewa jini tana cewa jini a gadan fada a kwantar da ita jini yana ta diga a nemo jini a ɗaura mata ana abin nan kurin karin matar ta samu lokacin ta yana yi ta tattara kurin ta tafi kuma wanda za ta karbe ta aikin ba ta zo ba haka aka zo yana kallanta ba yanda zai yi da ita jinin ne ya to zai ɗebo ruwa ne sai a wata ya dura mata sai masu gadi security kurin haka kuma ta mutu kun shi kenan ta mutu kuma da manufa su ce akwai bawan Allah da ya je kai matarsa ya je za a shiga scanning din nan za a yi sai ya bi ta wai shi mai addini ne tunda an ce kar annabi ne ya ce la yaqul wanna rajulun bi mar'atin irin ya dogara da wani hadisin ya shiga yana shiga likita yace what do you want ni mai kawo ka turanci ma mata. Me ya firgitar da shi ya ce a ah, iyali na ya ce iyalinka kai za ka mata aiki ko ni zan mata ya ce ranka da kai ne ya ce go ba go out go out ya dan tsaya ya ce to to kuma kuma ni gudu a wani asibiti a nan garin aka yi shi kai ba ɗaya ba bai ya kore shi ya kore masu tsananin addini wai ko addini addini ce fita ka bani guri haka zai keɓanta yi da waye waye kaga kaga wannan ciwon in muka ce za mu yi ta magana a kansa kwana za mu yi to ko don wannan kaskancin don Allah ina roƙon ku iyaye ku tura 'ya'yanku su yi karatun bokon nan alal aƙalli su karanto likitancin ne yana da amfani in har za ka tura ƴarka ta karatun boko da Allah yi kokari kai a samu guidance an counseling a ɗora mata ra'ayin in kiga ita tana da fasaha to sata layin likitancin ka yi hakuri tabbas akwai matsaloli akwai barna akwai fasaji akwai wane ne ka kwantar da hankalinka ka yi hakuri a ta istighfari kana da manufa yanzu mace guda ɗaya anan da ta karanta likitanci a unguwan za ta iya sabin matan unguwanna gaba ɗaya dan akwai matar da ba sai ka je asibiti ba za ta iya karban aihuwa ta ɗaura ruwa ta komai duk ta iya yanke cibiya ne harkar unguwar zuma duk ta iya to amma babu babu yanzu matan yayan mutanen mu matan masu karatun sai dai ka ga ce ita dai tana dauke da yaya guda uku ta yi ta tafi za ta je wata makaranta za ta je ta koya mata Hausa Islamic Studies ko Arabic ko abu haka za ta je ta gama ta yi diploma ta ci bata ci ba duk a rubuta mata ta ci ta fito ta dawo shikenan ta zo ta fara fitina ka ta ce ita ma ya diploma holder ce kuma kusan amfani ba ta da wani amfani a cikin abin da za ta yi haka ni shawarar nake barwa kenan tsakani da Allah in dai kuna da yaya mutu yana da yarinya ya mace to yi kokari ya sa mata wannan da wannan niyyar Allah zai taimake shi hakuri za a yi likitancin nan ana samu in ba ku ba ma yayan arna suna zuwa su yayi idan ku ce ku ba za ku shiga ba za ku sa ku ba yayan arna suna zuwa kuma abubuwa sun canja a kasan nan wallahi duk abin da ba ku yi ba wallahi za a turo su su kuma su su su dila ku za ka ce ba za ka je asibiti ba ne duk addinin ka duk kawarka eh kaddara kai mai tsoron Allah ne mai taƙwa mai tsantsini ne to ba ka je asibiti ba za ka je kuma dole a duba ka wani lokaci an zo duba ka mace ce ma za ta duba ka mace ko wajen ma kasara akwai mutumin da ya je ciwo yake da shi al'aurarsa ne wacce za ta duba shi mace ce yana shiga ga mace tab ya ce ya zauna bari ya jira ga kaddara ubangiji ta yi bayani ta ce to sai an duba an ga abin yace yace kamar yaya wallahi to wai wani larura ce wata wani ruwa yake fitarwa a gaban sa wani abu mara da cuta dai ta ce sai ta duba ta gani an ɗauka an yi test an duba an yi abu nan ya ce dubawa ya ce ba namiji ta ce ita cike aiki ko damuwa ma ta yi wallahi ba abun da ya dame ta <laughs> ustaz mutumin kai kwana ya ce shi bai zai ba ya je kewayo ya sake dawowa aka ce ai wannan matar dai ita ta kware akan wannan harkar ba namiji wanda ya kware ya je ciwo yana naka yana naka yana naka ya sake dawowa ta ce ni din ne dai ni ne mai duba abu <laughs> in ta kai ce maka zance mala wallahi yana ji yana gari dole haka ya haƙura yana rufe idansa a haka <laughs> saboda bakin ciki haka ta buɗe masa al'aurarsa ta masa abin da za ta masa wallahi akwai kalubale a gaban mu Allah dai gyara mana kawai wannan ya ce wai shi dan acaba ne dan Allah malam naji an ce ba a daukan mata bai halatta ba to yaya kaman yara kanana wanda basu balaga ba ko tsofaffi a wannan ba laifi za ka daukan yara kanana wanda basu balaga ba yan kanana yan makaranta yan firamare haka ko tsofaffi ko tsohuwa ta wannan ba laifi ba ne amma mutum ya je wai da sunan wai a caba yana sana'a ka je ka zauna kurum ka je ka jefa a wata mace a bayan ka wallahi haramun ne haram kakkai mun wata sallama haram ne kurum yawwa dan dan fasadin da ake a garin nan yayi yawa ni da wani dan a baki da baki yake gaya miki cewa wallahi sau da yawa in ya ɗauki mace ya je dawo kafin ya je ya dawo shi san me yake ji sai ya je ya yi wanka kurin ku buɗewa wa mutane kofa suna barna da fasadi ta je ta hau ko a daidai sau ko ta je ta hau tasi dan dama dama ne shi ma duk barnan ne a ciki amma ya fi a ce mace yarinya budurwa subhanallah a bayan namiji balagagge dan banza ya rinka zuwa yana taka birki na gaira ba dalili ai bai yi ba wallahi a nan gurin a wannan layin nan na masallacin nan wata rana na taɓa ba labarai ɗalibai labari wani balarabi ya zo mana ziyara daga daga ƙasar egypt ya zo shi ya zo usman bin affan kawo shi nan zan zagaya da shi da sauransu mu nake dauke da shi a mota muna tafiya mun zo nan mun tsaya a jinshi nan na gadon kaya kurum ya aka ya kai sai ga sai ga sai ga dan ya taho da yarinya budurwa a bayansa an zo an taka dinga ti sai tsaya haka sai balarabe ce subhanallah <laughs> yace yace yace yace subhanallah almar'a wara ar-rajul yace yau ga mace a bayan abin nan yace mar'atun baligha wa rajulun baligh antum kayfa tatrukuna hadha al-fasad fi hadha al-balad yace ya kuka bar wannan barna ba ko wa'azi ne nace aya karama kallah la'ana wa'azi sosai ce wa'azi kullum muna yi na ce ana zuwa na sai ga dan arere sau sai na ce ga wannan shi aka tanada mata ta rinka hawa amma yan taurin kai ne wasu ko da musulmi ba ne sai ya ce subhanallah haga sharrun aidan ya ce wannan adaidaita sahun shi ma sharri ne ya ce wannan mai adaidaita sahun zai iya lullube wata mace burga ya tafi da ita baka sani ba shi tunaninsa kenan na ce tab lallai najeriya sai hawan jini ya karka Allah ba mu wani abu ne ma ake ganin wannan ba komai bane ba ba komai bane ba to Allah ya fi mana Allah samu cika da imani akwai sauran tambayoyi amma sai wani sati abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah mana afuwa cikin taimakon da kuka bayar an samu naira dubu ashirin naira dubu ashirin da ɗari biyu da arba'in kenan za a iya sayan tabarma guda goma sha haka ba za su kai guda ashirin mutum da kowace guda ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar da ɗari shida ɗari bakwai ne to Allah ya saka muku da alkhairi Allah shi ba da lada subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk